jami'an sojan najeriya da haɗin gwiwar sojojin chadi sun ce sun halaka 'ya'yan ƙungiyar boko haram 124 a wani har da suka kai wa 'ya'yan ƙungiyar boko haram din a wurare daban-daban wannan sanarwa dai ya fito ne ta hannun sojan najeriya da kuma sai ake ta hanyar sadarwar na twitter da ke bayanin cewa wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram 76 sun gamu da ajalinsu lokacin da suke kokarin kai hari kan wani sansanonin soja da ake kira mai tale kusa da garin kangarwa da ke arewacin borno wanda dukkaninsu suka gamu da ajalinsu sanarwar ta kara da cewa a jiya nema rundunar sojan kasar chadi suka hallaka wasu 'yan kungiyar boko haram din 48 a cewar sanarwar rundunar sojan na bataliya 157 sun samu nasara akan 'yan ta'addan da suka yi kokarin kai masu farmaki a sansanoninsu ya ce rundunar sojan ta kuma tarwatsa wasu 'yan kungiyar boko haram din 76 sai dai abin takaici shine rundunar sojan ta rasa wasu jami'anta guda bakwai wasu kuma guda goma sha shida sun samu raunuka wadda tuni babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur barate ya jantawa iyalan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya kuma yi alkawarin taimakawa iyalansu da kuma yi wa waɗanda suka samu raunuka magani sanarwar har ila yau ya ƙara da cewa sojojin ƙasar chari guda takwas sun rasa rayukansu da kuma wasu 'yan ƙungiyar boko haram ɗin guda 48 da su ma suka gamu da agajalinsu sakamakon wannan aron gama yayin da wasu jami'an soja guda goma sha ɗaya suka samu raunuka daga bangaren sojojin kasar chadin wannan hare-hare na 'yan kungiyar boko haram ne na ci gaba da tada hankulan jama'a musamman ma mazauna yankunan yankin tafkin chadi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya